kamar dai yadda ka sani mu 'yan kasuwar mai muna biyan kuɗaɗe ne mu je mu ɗauko. To amma waɗannan private depot da ita kanta NNPC mun sa kuɗaɗe masu ɗimbin yawa kuma motocin mu na Najeriya waɗannan kayayyaki har yanzu sun kasa da waɗannan kayayyaki. Yana ɗaya daga cikin matsalolin da ya kawo rashin bai Domin in magana kuɗi ne ko magana farashi mu riga mun sai su private depot dama suna suwa sama ga ainihin yadda gwamnati ta ce a saida. to mun sai gare su amma loda kayan kuma ya zama wahala ba a loda. Me kawo matsalan loda kayan nan ne? kamar yadda su da yan private depot ke gaya muna cewa har yanzu tallafin da aka ce an biya su har yanzu ba su samu kuɗaɗen. wannan yana nufin kenan za a ci gaba da shan wahalar mai har sai gwamnatin tarayya ta biya wannan kuɗaɗen kenan. Duk kaza mu mun je mun biya kuɗaɗe waɗannan depot depot sun kasa ba mu kaya. to. sa'annan ita kuma hukumar nnpc su ma mun sayi kayayyaki gare su su ma sun kasa lodawa. na refinery da aka ce an gyara da farko sun soma aiki amma in duka yanzu ga baki ɗaya babu waɗanda ke aikin da ya kamata. Menene abin yi kenan? Gwamnati dole ne za ta sa ido daga waɗannan kayayyaki sun shigo domin a saida ma talakawa. Ko ka da wani ƙarin bayani da kake so kai wanda ban tambaye ka ba? Idan har gwamnati ta ga cewa akwai wahala gare ta na ainihin ta ba da tallafi din a shigo da kaya a saida. yana da kyau a ƙyale 'yan kasuwa su shigo da wannan mai kamar yanzu maganar dizil yanzu maganar dizil gwamnati ba ta da hannu daga ciki to kuma kowane gidan mai yanzu a wannan dizil kuma ana sai suwa ƙasa da yadda ainihin gwamnati ce a ka saidawa da sannan tallafi da gwamnati ke cewa ana yi kusan bai da amfani da talakawa ko a matsayin ku ne 'yan kasuwa betar nan menene kuke ganin muhimmanci ko kuma rashin muhimmanci wani tallafin ne yanzu an ce akwai tallafi kuma jama'a sun kasa samun mai ne. to wani irin tallafi na ba wani tallafi daga tun kamin sati hudu da suka wuce duk jihohi da ka sani ko ina akwai karancin mai din yanzu ne ya kai ga Abuja tun da yasa ma Abuja ke samun mai din saboda shugaban kasa da maye maye mutane suna cikin garin Abuja